يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ما da kallo. muna karanta muku gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga iko nai da amincewa tai ya kawo mu wannan rana mai albarka ta attanin 24 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 a wannan masallaci mai albarka na tunawa da Profesa A.A. Gwandu domin gabatar da ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi masu albarka a shine majalisi wanda babban malaminmu fadilatul doktor jabir sani mai hula hafizahullahu ta'ala yake gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini a kasanto yau uzuri ya malam kuma ya yi alkawalin cewa yau zai yi magana akan zakatun fitar saboda haka ya ba da dama a iyar da wannan alkawalin da ya yi amma insha Allah ta'ala gobe za a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma yadda aka saba har zuwa lokacin da za a ruhi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi ga dukkanin abin da muke gabatarwa a nan da kuma abubuwan da ya tafi gabatarsuwa za mu duba abin nan ɗaya daga cikin littattafan mu na wannan lokaci shine fauzan yana da littafi kamar yadda muka gani a wanda ya samu suna al-mulakhasul fiqhi wanda a cikin sa wargwado yayi bayanin zakatul fitr kuma abubuwan da babu ciki sai dai don kawai kasantuwa babu yadda za a yi mutum ya kasance zai iya yin ihata ga ilimi amma dai gwargwado abubuwan da duk ake bukata ga abin da ya shahi ita zakatul fitr insha Allah ya tattauna a ciki kamar yadda zamu ji a na farko yake cewa babun fi zakatul fitr ma'ana babin da zai mana magana akan zakat da kai shi anan sai ambace ta zakatul fitr amma akwai wani daga cikin manya-manyan malamai ana kiran shi abu muhammad badaruddin al'aini wanda babban malamin hadisi ne kuma masanin tarihi yake cewa da za a ce mata labzatun islamiyya yake cewa kana aufa da wato ambatunta da haka nan zai yi yake cewa la'annaha ma urifat illa fil islam saboda ba ita zakatul fitr kwata-kwata ba a santa ba sai a cikin lokacin musulunci haka ana kiranta sadaqatul fitr ana kiranta kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas zakatus saumi ana kiranta kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu sadaqatu ramadana duka wayannan wato sunayenta ne ana ambatonta da wayannan lafuzza kenan sadaqatul fitr shine na farko daga cikin sunayenta a yadda malam ya ambata na biyu ana kiranta lafzatul islamiyya na uku ana kiranta sadaqatul fitr na huɗu ana kiranta zakatul sawmi na biyar ana kiranta sadaqatul ramadana dan mun diba dai lafazan suka sha bamban amma duk kusan abinda ake a ambata ake son ambata wato kusan duka abu guda ne an farlanta ita wannan zakatul fitr a shekara ta biyu da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina a lokacin da aka farlanta azumi a wannan shekarar ita ma aka farlanta ta mala yake cewa na farko zakatul fitr min ramadan al mubarak tusamma bi zalika yace wato zakatul da kai kamar yadda muke ce mata da Hausa ko kuma zakakkono yake cewa wadda ake yi a cikin wannan watan na Ramadana ana ambatonta da wannan sunan yake cewa li annal fitra sababuha domin ci shine wato sababin ita wannan zakkar saboda haka yake cewa fa idafatuha ilayhi min idafati shay'i ila sababi ma'ana jingina ta wato ga ci ɗin yana daga cikin wato jingina abu da abin da an musabbabin wato kasancewa sai saboda haka duka cikin wayannan sunayen da aka ambata kowanne suna za ka iya ambatonta da shi na biyu yake cewa wa dalilu ala wujubiha abinda addalili akan wajabcinta a ce ita wannan zakatun fitr wajibi ce mun san idan aka ce wajibi da wato idan ka aikata shi za a baka lada idan baka aikata shi ba kuma za a yi maka wato abin nan za a yi maka ukuba kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa to yake cewa abinda addalili akan wajibcinta alkitabu was sunnatu wal ijma' yake cewa na farko a alqur'ani ta tabbata alqur'ani mai girma haka ta tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ta tabbata a ijma'in malamai na farko yake cewa qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka Allah yake cewa man tazakka duk wanda wato ya bayar da zakka qad aflaha haqiqa ya rabauta yake cewa qala ba'd as-salafi sashin magabata wato sun ce almuradu bit tazakki huna abinda ake nuhi wato da at-tazakki nan abinda ake nuhi da shi ikhraju zakatil fitr wato shine fidda ita wannan a zakkakono ko kuma wato zakkar fidda kai yake cewa bayan haka wata da fi umumi qaulihi ta'ala ita wannan Zakatun fitr tana shiga a cikin gamammiyan maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa atu zakata ku bayar da zakka kaga wa atu zakata wato umarni ne wanda yake na wajibi mun sa usulul fiqh akwai umarni wanda zai iya zama na mustahabbi akwai umarni wanda zai iya zama na halal akwai kuma umarni wanda zai iya zama na wajibi wannan umarni ne na wajibi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin bayar da zakka ta dukiya to ita ma wannan zakatun fitr malam yake cewa wato ta shige a ciki kenan wanda duk Allah ya ja rayuwa ta yaga ya kammala wannan azumin na Ramadana ya cika sharuɗan da za a iya ji a gaba to dole shi ne ya bada ita wannan zakatun fitr haka yake cewa wa fi sahihain wa ghairihima ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim da wasu su kama irin sunan Abi Dawuda da sunan Nasa'i da sauran a littattafan hadisai tunda ya ce wa gairihi ma kaga wasu Bukhari da Muslim idan an ce wasu Bukhari da Muslim kuma wayannan littattafan suna za a ambata Abu Dawuda Nasa'i Ibn Majah da sauransu da sauransu yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatal fitri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta wato zakafin da kai sa'an sa'i guda min tamrin wato na dabino in ya zan shi an maki a galibin abincinku shi kuke amfani da shi au sa'an ko kuma sa'i guda min sha'irin wato na alkama yake cewa alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal kabiri min al muslimina haka kenan ya zama shanibi babu wani wanda aka cire daga ciki kaga alal abdi wato akan bawa ya zama kinan ta zama dole akan bawa sai dai za mu ji misali in bawa ne wa yake fiddan mishi ita wannan zakatul fitr walfurri da kuma wato wanda ya ɗa shi ma wannan zakatul fitr ta zama wajibi gare shi wazzakari walƙunsa haka ta zama wajibi ga namiji walƙunsa da kuma mace ita ma wajibi ne gare ta wasagir walkabir haka dole ce ga ƙaramin yaro shine asagir walkabir da kuma babba minal musulmi na wato cikin musulmai saboda haka kenan kaga kamar ta yi umumi ba a cire wani ba matuƙar dai musulmi ne ko bawa ko ɗa ko babba ko ƙarami ko namiji ko mace dole ne ya bayar da wannan zakatul fitr ɗin ko shi ya ba bashe ta da kai ne ko kuma wanda yake ƙarƙashi ne ya ba bada mishi wannan zakatul fitr ɗin haka mala yake cewa wa qad haka ghayru wahidin min al ulama'i ijma' al muslimin ala yake cewa wa qad haka ghayru wahidin wato fiye da tsaya min al ulama'i na malamai wa qad haka haqiqa ya hakaito ma'ana ya abin nan ya ruwaito ijma' musulmi na wato ijma'in muslimi ala wujubiha wato akan wajabcinta saboda haka kaga mun samu wato ta tabbata a alƙur'ani mun ji aya sannan ta tabbata a hadisi mun ji hadisin bukhari da muslim haka ta tabbata wato ga ijma'in malamai saboda haka wayannan dama su ne abubuwa guda uku sai a kare kiyasi da wasu abubuwa dama su abubuwan da shari'a take kulluwa da su ƙur'ani, hadisi da kuma ijma'in malamai to sannan kiyasi da sauran abubuwan da za a kawo saboda haka ka ga ta zama wajibi kenan babu wani abun nan babu wani bayani akai abu na uku yake cewa alhikimatu fi mashru'iyyatiha abinda alhikma wajen shar'anta ita wannan zakatul fitr ɗin ma'ana ko menene za a yi wato a bayan ƙasa akwai hikimar da za ta sa wato a tabbatar da shi to ita wannan zakatul fitr din menene hikimar ta da yasa wato za a ce a bayar da ita wato ranar sallah ko daren sallah ko kuma kamin sallah da kwana guda ko kamin sallah da kwana biyu menene hikima wato akan wannan yake cewa abu na farko annaha tuhuratan lis ita wannan zakatul fitr din wato alkakewa ce ko wankewa ce lis wato ga mai azumi min al-lagawi na irin yan maganganun da yayi hakan ga wayanda suke wato mara amfani sune al-lagawi kamar irin maganganu haka wayanda ba su da babu wata fa'ida a cikin irin wayannan maganganun to ita wannan zakatul fitr din idan ka bayar da ita tana warware maka wayannan tana tana shahi wayannan irin maganganun warrafati haka irin abin da ya shahi alfasha ko irin wasu maganganu masu nauyin faɗi haka da su ake kira alfasha to zakatul fitr tana wanke irin wayannan maganganun wa qumatan lil masakin sannan kuma ciyarwa ce wato ga wayanda suke miskinai ma'ana wayanda suke matalauta wayanda duk sahe sai sun fita sun nemo abinci domin mun san akwai wanda yana rayuwa ta yadda in sahiya ta waye sai ya ta ya nemo abincin sahi sai ya nemo na rana sai ya nemo na mareci wannan zakatul fitr din daga cikin hikimar bayar da ita a wannan ranar ta sallah gaba ɗaya za ta hana duk wani mabaraci da kuma wanda wato ka fita wanda yake kutu yaunin kamar yadda ake cewa da Hausa za ta wato taimake shi ba za ta barin ya hita ba a wannan a ranar sannan zai samu ya zauna a cikin iyali ne cikin natsuwa ya ga yan uwa ne su ganshi a sadar da zumunta wato a tattauna wasu abubuwa da aka dau dogon lokaci ba a tattauna ba saboda galibi wato kasantuwar abubuwa sun yi mu mutane ƙoba sosai in muka kalla wani in kai riga ka rabu da shi a lokacin sallan nan to kai da sake haɗuwa da shi kuma sai ba da irin wannan lokacin ko irin wannan sallar ko irin talayya ko irin wata lalura hakan da dole mai karhi ta kama ko wani abu da ya kama da wannan to kaga wannan ranar za ta hana ire-iren wayannan wato fita abin nan fita nemo abinci saboda haka ashe kaga yana da kyau duk waɗanda wato Allah ya jarabta da irin jarabawa ta bara to a wannan lokacin yana da kyau su ji tsoron Allah kada su fita zuwa wannan bara an shar'anta bayar da wannan zakatul fitr din saboda hana musu wato wannan fitar kamar yadda mun ka sani bara a cikin musulunci ba wai wani abun kwarai bane baya da bagire a musulunci yana halatta wato a lokacin da mutum yake da bukata baya da abun da zai yi lalura gaba da baya ya halatta wato ya je yi roƙo in ya yi roƙo ya yi lalura da wannan abin idan ya wadatu ya kame gaba ɗaya yi watsi da wannan abin amma wanda yake baya da bukata kuma yana iya jewa ya yi wani kasuwanci wato sayar da wasu abubuwa ko wani aikin ƙarfi. to haramun na shi ya je wato ya yi roƙo saboda mun san akwai hadisin a ƙabisa a bin muharik alhilali wanda ya ɗauki lamuni mun sa abin da ake ce ma lamuni kama misali ka cimma wani yana biyan wani bashi wato ya rike shi cewa ba za ka ɗaga ba sai ka biya ni wato abin nika biya ka kai kuma sai ka cimmai sai ka tausaya sai ka ce nawa kake bi nai sai ya ce maka abinda nika bi nai naira miliyan biyu sai ka ce to na ɗauke wannan misali ne kawai ka ce na ɗauka zan biya kaga wannan shi ake ce ma lamuni to qabisa ya zo irin ya ɗauki irin wannan lamuni ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa yake roƙon shi ya taimaka ya samu ya biya wannan lamunin da ya ɗauko annabi sallallahu alaihi wa ya ce mishi ka jira idan Allah ya kawo wani abu na sadaka za mu kira ka mu baka daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya kabisa ka sani roko baya halatta sai ga mutane guda uku kawai na farko ya ce mishi wanda ya dauki lamuni baya da abin da zai biya ya halatta yayi roko idan ya samu abin da zai biya shikenan daga nan ya tsaya mutum na biyu yake cewa wato wanda ja'ifa abinda ake ce ma ja'ifa kamar wata musiba kamar misali musiba ta faɗa gonarka ta abinci ta ƙone ta gaba ɗai ko gidanka ya ƙone gaba ɗai ko shagunanka su kone gaba ɗai wannan shi ake ce ma ja'ifa wanda irin wannan matsalar ta ya halatta shi ma ya je ya yi roƙo in ya samu abin da zai wadatu su sai ya tsaya mutum na uku wanda mutane guda uku masu hankali cikin dattijawan shiya ba tare da wani ya matse su ko ya su ba suka ce a halin da ake ciki yau wannan shiyawa ne yana fama da talauci to iri ne wanda har an tabbatar da yana fama da talauci to ya halatta shi ya je ya yi roƙo amma da gwargwadon wato ya samu abin da zai wadatar da shi shi ma wato ya tsaya da. sannan mun san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ka roƙon mutane don ƙara dukiya ce ya ƙara mata yawa kamar yadda galibin almajirai yanzu wato suke yi wani almajiri da zai tashi wato cikin masallaci ya nemi liman ya yi mai roƙo inda wato za a tsaye shi ƙila babu mamaki wato yana iya tsaye limamin wani limami ko da za ka zo ka sa ya yi maka roƙo shi ma kai ne yana da bukatar abin yunwa yake ji akwai su da yawa ku kaga ire-iren wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cin garwoshin wuta wato ga baki ne mun san garwoshin wuta kamar misali an sa ice ya kama da kyau da kyau ka tsoko garwoshe guda ka sa ga bakinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ka roƙon mutane don dukiya sai ta yi yawa to kamar kamar wannan ne yake ci ma kai ne ayat da annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma sa'ila falatan har wa amma sa'ila ehe wa amma sa'ila falatan har wasu malamai sun ce abinda ake nuni nan wato ana nuhin kakka buga mai tsawar da za ta tada mishi hankali domin tana da tana da fassara guda biyu fassarar farko in an ɗauki mai bara ɗin aka nuhi ana nuhin kakka buga mai tsawa ka ja mai hankali wato ka ba shi shawarwari na ya bar wannan baran cikin sauki wato shi aka yi mai. fassara ta biyu da malamai suka yi ta aka ce nan wa amma sa'ila falatan har ɗalibin ilimi wato ake mai. ɗalibi idan ya zo wajen ka kana malami ya zo neman ilimi to ka yi mishi wato ka abin nan ka yi mu'amala da shi da hikima kada ka wulaƙanta shi ya zan baka kallo ne yadda ya kamata in yayi magana wato ciki ciki kaka an samai wasu malamai suka fassara suka ce wato wannan shi ake nuni ko da magana farko aka dauka to baya nuna wato ayat tana muhim wanda ka bara ka ai mishi wa'azi a nuna mishi wato aibin wannan abin da yake yi saboda haka bara kwata kwata baya cikin musulunci in dai ba kana daga cikin wayannan mutanen uku ba to jidali ne kawai kake wato abin nan kake kara maka saboda wannan yana daga cikin hikimar ta Zakatun fitr annabi sallallahu alaihi yake cewa wato wa ummatan lil masakin wato ciyarwa ga miskinai a hana musu zuwa yawo a wannan ranar ta abun a wannan ranar ta idi na gaba yake cewa wa shukurun lillahi ta'ala ala itmani faridati siyami sannan kuma akwai yi ma Allah godiya akan yayi maka muwafaqa da dace ka kammala azuminka na Ramadana wato wata guda lahiya lau kaga kai ma Allah madaukakin sarki godiya ta hanyar sadaka da yin wannan abun da Allah ya kore maka saboda haka wannan yana daga cikin hikimar shar'anta wato ita zakatul fitr alkake mai azumi wato daga wasu maganganu da yayi mara amfani da irin alfasha ciyarwa ga miskinai yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya wannan shine hikimar shar'anta wato zakatul fitr ashe in ka kodi ba wannan hikima ce babba wanda ya kamata wato mu kula da ita yadda ya kamata na hudu mala yake cewa wata jibu zakatul fitr ala kulli muslimin wato ita wannan zakatul fitr din tana wajaba wato ga kowane musulmi kaga ala kulli sai an ce musulmin kaga babu wanda an ka fitar in dai ka ansa sunan musulmi to wannan zakatul fitr din ta zan wajibi gare ka sai in ka shigo cikin ma'abuta a aza daga cikin wayanda za a ambata zakaran kana aw unsa sagiran kana aw kabiran hurran kana aw abdan dada wato namiji ne ko mace karami ne ko babba ɗa ko bawa ne zakatul fitr ta zama wato wajibi gare shi saboda hadisin a ibnu umar radiyallahu ma wanda wato aka ambata nan baya kaɗan shine yake cewa allazi zakarna qariban fa fihi yake cewa annar rasul sallallahu alaihi wa sallama farada zakatal fitr ala abdi abd wal hurr wal zakari wal unsa sagir wal kabiri min al yake cewa wa farada bi ma'ana alzama wa aujaba ma'ana an wajabta ma ɗaya daga cikin wayannan duk wanda ya samu kai ne a wannan ranar ta sallah to ya fitar da ita wannan abun nan ita wannan zakatul fitr abu na biyar yake cewa kama anna hadisi aidan bayana miqdari ma yukhraju an kulli shakhs wato akwai bayani gurgurdon abinda ake fitarwa ga kowane irin mutum wajin sama yukhraju da kuma kala abinda ake fitarwa fa miqdaru hasa'un wato abinda an misalin ta sa'i guda ake bayarsuwa shine wato wannan misalin ta sa'i guda ake bayarsuwa shi sa'in nan guda wa huwa arba'atu amdadin shine wato abin nan mudu guda hudu shine mudu guda hudu in babu wato mudu mutum zai iya amfani da hannunai wato wanda baya da dogayen hannuwa kuma baya da wato ‘yan guntaye ma'ana yana yana tsakatsakiya to zai iya wato amfani da hannunai kuma malaman fiƙin malikiya suke cewa ba tare da ya buɗe hannun nan gaba ɗaya ba sannan kuma ba tare da ya damƙe shi ba ma'ana zai ɗan buɗa shi haka gwargwado sai ya kuɗu da shi idan baya da mudu sai ya zuba wato a matsayin abin nan a matsayin na mutum guda yake cewa wa jinsa wa jinsu ma yi kuraju huwa min galibi kutil balad abinda ake fitarwa kuma shine mafi yawan abincin da mutanen gari suke amfani da shi wanda suke ciwa to shi ake fitarwa a wannan rana burran kana aw sha'iran wato alkama ce ko acca duk da burran da sha'ir kusan duk duk abu guda ne kusan duk abu guda ne au tamrad au zabiban au aqiqat ko yanzu abin nan dabino shi an mafi yawan abincinku ka iya fitarwa ko zabibi shi an mafi yawan abincinku ka iya fitarwa au gaira hadhihi al ko kuma wasu wayannan nau'uka wato da abin nan da aka ambata min da nasu akalahu fil baladi wanda mutane wato sun al'adanci cin wannan abun a cikin abin nan a cikin gari ko a cikin unguwa su za a iya amfani da wannan abun a fitar da shi a bayar da shi a matsayin zakatun fitr yake cewa wa galabat ti'maluhum lahu kuma wato sun riga amfaninsu da wannan abun wato ya wasu kusan mafi yawa suna amfani da shi sai ya bada misali yace kal urzi kamar shinkafa kaga misali munan mafi yawan mutane ana amfani da ita saboda haka za ka iya fitarwa da ita yake cewa wa zurra ina aka ce wato zurra ana nuni da ita wato masara ko dawa da an ce zurra wato ana nunin masara ko dawa sun suka bambantawa zurratu shani ko zurratu kaza amma dai da an ce zurra a takaice ana nuhin masara ko dawa saboda haka masara kuka amfani da ita ko dawa kuka amfani da ita ko gero kuka amfani da shi za ku wato iya abin nan za ku iya fitar da zakatul fitr da shi mala yake cewa wa ma yaqatatuhun fi kulli baladin wato fi kulli baladin bi hasabihi wato abinda mutane suke amfani da shi a garin da suke ko a ɓangaren da suke zaune to wannan abin za su yi amfani da shi su bayar da wato zakatun fitar. na shidda yake cewa kama bayyana sallallahu alaihi wa sallama waqta ikhrajiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana wato lokacin fidda ita yake cewa wa huwa annahu amara biha annabi yayi umarni da ita an tu'adda qabla salati al wato a bayar da ita gabanin a fita sallar idi fayabda waqatul ikhrajil afdalu da ghurubish shams yake cewa amma lokacin ta wato wanda yake al-afdal wanda kenan shi abinda wato abin nan malam ya zaba yake cewa wa huwa an shine wato yake cewa al-afdalu bi ghurubish shamsi lailatul eid wato da zarar rana ta kwada a daren idi wannan lokacin ba a fitar da ita saboda haka kenan duk da yake wato nan akwai masu ganin sai alfijiri ya keto sannan ba akwai kuma masu ganin da rana ta faɗi sannan wato ita zakatul fitr din ba kaga wanda ya dauki kaulin da rana ta faɗi wato wannan lokacin zakatul fitr ba kaga wanda kenan ya rasu bayan faduwar rana sai an fidda mishi zakatul fitr yaron da aka haifa bayan rana ta faɗi ba za a fidda mishi wato zakatul fitr ba haka misali wanda 'yan musulunta bayan rana ta faɗi to shi ko da ya shigo har ta riga ta waje ba ba za a fidda mishi ba da sauran irin abubuwan da suka kawo na can bayanan su na abin nan malaman fikihu yake cewa wato shine fa yabda'u waqtul ikhraj al-afdal bi ghurub ash-shams sai zan wayannan idan mutum ya rasu wato bayan rana ta waɗi dole a fidda mishi idan an haihi yaro bayan rana ta waɗi ba a fiddan mai in kamin ta wadi aka haihe shi wato za a fiddan mishi kenan bisa ga wannan zaɓi na malam sannan akwai wancan na ketuwa alfijiri kaga kenan idan ka ɗauki ƙaulin sai alfijiri ya keto waje ba to wanda aka haifa bayan wa alfijiri wato ba za a taddan mishi ba amma kanin alfijiri za a taddan mishi wanda ya rasu bayan alfijiri ya keto za a taddan mai wanda wato ya rasu kanin alfijiri ya keto ba za a taddan mishi zakatul fitar ɗin ba ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين yana halatta kuma a fitar da ita kanin idi wato da yini guda ko kuma wato yini biyu ma'ana kanin sauran kwana guda ko kanin sauran kwana biyu akwai masu cewa ma kanin kwana uku za a iya wato fidda ita wannan zakatul fitr din in an dibi maslaha ko hikimar da ake bukata wato da ita wannan zakatul fitr din yake cewa fa qadara wal bukhari rahimahullahu ta'ala anna as-sahabata kanu yuquna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn yake cewa imam bukhari ya ruwaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayar da ita kanin kwana guda ai sallah ko kuma wato kwana kanin kwana biyu suna fitar da ita wannan zakatul fitr fakana ijma'an minhu wannan ya kasance wato ijma'i da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ka samu wato fitar da ita kanin kwana biyu kanin kwana guda da faduwar rana bayan cetuwar alfijiri duka wannan wato babu illa abu na bakwai malam yake cewa wa ikhrajuha yawmal idi wato fitar da ita ranar idi qabla salati gabanin a gabatar da sallah afzal wato shi abun da yake yake cewa fa in fata hu hadal waqti idan wannan lokacin ya kucce mishi fa akhara ikhrajaha ya jinkirta fitar da ita an salatil eid wato daga sallar eid wajaba alaihi ikhrajaha qada'a ya zan dole ya fidda ita wato a matsayin ranko kaga wannan magana ta malam ta yi daidai da maganan mai muktasar da yake cewa a yake cewa wala kudu bi zamaniha wato ba ta faduwa idan abin nan lokacinta ya wuce kaga an ce a fitar da ita kanin a sai idi to in yazzan wato baka samu fidda ita ba har an kayo idi to hawa yau tana nan a kanta. amma daga cikin masu abin nan sharhi suka cewa nan wato wala ta su kudu bi mudi ha suke cewa wato ana nuhin ga almusir wanda wato yake abin nan wanda yake mawadaci shi aka nuhi ko wannan lokacin ya wuce wato ba zai abin nan nata ba ba zai fidda ita ba domin akwai malaman da suke cewa kamar yadda zamu ji wanda baya da wato ta faɗi gare shi gaba ɗai ba zai fitar ba wanda ya zan misali a ƙaddarsa a yini iyali ne suna cin kwano uku na abinci da safe za a ci kwano ɗaya da rana za a ci ɗaya da mareci za a ci ɗaya sai zan kwano hudu gare shi kawai to imamul jaza'iri ya ce wannan kwano uku ɗin sai ya aje ma iyali ne wannan kwano guda da ya rage sai ya fid da shi ko su nawa yake kawai a matsayin zakatul fitr sai iskin baɗi da aya yake cewa fattaqullaha Sau saboda haka ka ga nan wato da shi malam ya kawo cewa wajaba alaihi ikhrajuha qada'an wato sai zan kila in ya zaman to mawadaci ne zan kila wato ba a samu fidda ita ba saboda wani uzuri to ko bayan an dawo idi ya fitar da ita yake cewa ne hadisi bin abbas man addaha qabla salati wanda ya bayar da ita wato gabanin sallah yake cewa fa zakatun maqbula to zakka ce wato wanda take karbabba tabbatatta yayi ta irin yadda wato shari'a ta tsara mishi wa man addaha ba'da salati wanda ya bayar da ita kuma bayan an riga an dawo daga sallar idi yake cewa fa hiya sadaqatun min sadaqati wato sadaka ce daga cikin sadakoki ya basuwa wa yakunu atiman bi ta'khiri ikhrajaha anil waqtil muhaddath wato zai zama yayi laifi ma'ana za a rubuta mishi zunubi idan ya wuce lokacin da wato aka shafe mishi ya fitar da ita limukhalafatihi amran rasul sallallahu alaihi wasallam saboda ya saba mu umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na takwas malam yake cewa wa yukhrijul muslimu zakatal fitr an nafsihi mutum yana fitar da zakatul fitr wato akan kainai shi karan kainai wato shi yake fiddan kainai zakatul fitr wa man yumawwinuhu da wanda kuma wato yake ciyarsuwa wanda yake karkashin ka misali mu ce matarka da ƴaƴanka da iyayenka da sauran yaranka masu yi maka aiki waɗanda karkashin ka suke to kai kake wato abin nan kai kake fiddan musu zakatul fitr saboda haka ka komi wadatarta wato kai kake fiddan mata zakatul fitr din ba za a kula da cewa ai ita misali a ta tana aikin gwamnati kila albashinta zai kai 1800 kai kuma a dauki 25,000 aka baka kila malamin firamare kake to a ranar sallah kai za ka fiddan mata zakatul fitr wannan yadda Allah ya wajabta maka ciyar da ita to haka Allah ya wajabta maka fiddan mata wato zakatul fitr idan misali kila ta sassauta tace ni bari in fiddan kaina saboda haka babu matsala kaga ta dauke maka wato bisa ga yardarta to ya halatta ita duk abin da ta fisuwa na ta zakatin da ta wasu wa'anda ta fiddan ma a matsayin ka na mijinta ta baka wannan zakatun fitr din ya halatta wato ta baka saboda haka za ta iya ɗaukowa ta kawo maka ce hajiya wannan mine ne sai ta ce maka zakata ce ta kono da nufistuwa da wane da wane da wance da wance nufin damma ga sunan na baka ita ya halatta ta bashi amma shi ba zai ɗauko zakatun fitar ɗin ya bata ba saboda haka yake cewa wato mutum yana fidda zakatul fitr din da kai nai da wanda ya wajaba wato ya ciyarsuwa kaman mata da sauran makusanta li umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganewar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam addu addul fitrata amman tumawwinuna wato ku bayar da zakatul fitr ga wanda kuke ciyarsuwa na tara wa yustahabbu ikhrajuha anil hamli li fi'l Usmanu, radiyallahu anhu zalik wato an so a tiddan maciki saboda Usmanu, radiyallahu anhu ya aikata wannan amma sai mu kula anan wato wa yustahabbu aka ci. dama abinda suke ce mu mustahabbi abinda idan kayi shi za a baka lada a yadda malaman usulul fiqh suke cewa idan baka yi shi ba kuma babu wato wani laifi a kanka saboda haka in ka bi wannan sunna ta Usmanu matarka tana da juna biyu sai kalli ta wakila dama daga kai sai ita kuke sai dan da guda sai wanga da a cikin ciki sai ka to bari shi ma a hada a basuwa don a dan ƙara talakawa su ƙara yalwatuwa shikenan yayi kai koyi da Usman radiyallahu anhu abu na sha yake cewa wato wa mallazima ghairahu ikhrajul fitrati anhu fa akhrajahu an nafsihi biduni izni man talzamuhu ajazat yake cewa wa man lazima gairahu wanda ta ma wani nai ikhrajul fitrati anhu yace ne ka fiddan min wato zakkar fidda kai a wannan lokaci idan lokacin fidda ita yayi yayi haka da shi fa akhrajahu an nafsihi sai ya fidda abite wato da kai nai biduni izinin man talzamuhu ba tare da izinin wanda ya azama ba ajaza'at wato shikenan tayi babu wata matsala ce ya fiddan ma sai ka fidda abinka daga daga baya ka canza shawara shikenan wato a tayi li'annaha wajabat alaihi ibtida'an dan tun farko shi ta wajaba gare shi wal ghayru mutahammilun laha ghayru asilin waninka kawai ka ɗora mishi ne amma asalin ba gare shi wato ta abin nan wato waje ba ba sannan yake cewa wato na sha biyu wali man waje ba alaihi ikharajul fitrata an gairihi wanda wato yazzan dole ya fiddan ma wani ne zakatul fitr an yukuri da fitar zalikal a gairi ma fitrati fil makanin lazi huwa fihi walau kana al-mukhraju anhu fi makanin akan shikenan yayi wato kana nan zaune nan kake zaune Sokoto amma akwai wasu waɗanda wato dole ne ka fiddan musu suna Abuja zaune sai ka fiddan musu a nan Sokoto shikenan abun nan shikenan babu matsala shi malam yake nuni a nan yake cewa wato na sha uku yake cewa wani hibbu an nan ta ƙila kalaman libn al rahimahullahu ta'ala yake cewa akwai bukata ko muna so mu ciro magana ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fi jinsil mukhraj fi zakatil fitr wato ga jinsin abinda ake fitarwa na zakatul fitr yake cewa qala rahimahullahu ta'ala ibn qayyim yace Allah ya ji kanshi lamma zakara al-anwa al-khamsata al-waridata fil hadisi lokacin da ya ambaci abubuwa guda biyar da suka ci subo a cikin hadisi wayanda wato aka ambata cewa ɗaya daga cikin su ake fitarwa zakatul fitr yake cewa wa hadhihi kanat galiba aqwatihim bil madina yace abin da aka ambaci wannan kawai shi an mafirin jayin su wato mutanen garin madina a daidai wannan lokacin don shi aka ambace shi yake cewa fa amma ahlu baladin aw mahallatin qutuhum gairu zalika amma mutanen wani gari ko mutanen wata anguwa wanda su abincin su baya cikin wato biyaddin can da anka ambata kwata kwata fa inna ma alaihim sa'un min qutihim saboda haka za su fidda sa'i daga cikin abincin su na garin su ko na shiyar su wanda suke yin amfani da shi fa in kana qutuhum min ghairi hububi in ya zan abincinsu wato ba ƙwaya ba ne kila ba shinkawa ba ce ba matsara ba ce ba dawa ba ce ba gero ba ne ba wake ba ne kwata-kwata abincinsu ba kwaya ba ne yake cewa kalla ba ne idan misali ba su da wani abinci sai nama wasamki ko kuma wato ba su da wani abinci abin nan sai kihi a yake cewa ko kuma allabat ya zan nono kawai suke yin amfani da shi ya zan abincinsu wato shi ne nono ko kuma abincinsu shi ne nama ko kuma abincinsu wato shi ne kihi yake cewa ju ta min ƙukihin ka'inan makana saboda aka su fitar da zakatul fitr ɗinsu da duk abincin da suke amfani da shi in nono na kawai wato sai su abin nan sai su auna sai su yi amfani da shi su fitar in nama na shi ma sai su auna in kihi ne shi ma sai su auna su fitar da zakatul fitr din su akan haka yake cewa haza qaulu jumhuril ulama'i wannan shi an magana mafi yawan wato malamai da an ce jumhuri kamar a samu mutum ɗari sun ce wato abun ga kaza haka yake sai a samu kila mutum goma sun saba musu kaga jumhuri su ne wayanda suka abin nan wayanda suka fi yawa ga ƙauye. yake cewa wa huwa sawabu kuma shi shine mafifici allazi la yuqalu bi ghairihi wato wanda ba za a kawo wani ne a makinai ba yake cewa idil maqsudu saddu khallatil masakin yawmal idi wa muwasatuhum min jinsi ma yaqatu har baladi saboda abinda an manuha hana matalakawa fita neman abinci a wannan rana saboda haka duk abincin da ya zan inda kuke zaune shi shi kuka amfani da shi to za ku iya fidda zakatun fitir wato da wannan abin yake cewa wa ala hadha fa yujzu daqiqu saboda haka wato ana iya amfani da gari wa in lam yasihha fihi alhadith yake cewa duk da hadisi bai inganta wato akan abin nan akan wannan ba yake cewa wa amma ikhrajul khubz aw at-ta'ani amma misali kamar mutum ya fitar da mata ko biredi ko wani abu dai hakan ga wanda aka soya ko abinci wanda aka dafa fa innahu yadda lamari yake wa in kana amfa'alil masakin duk da zai yi amfani wato ga miskinai za su yi jin daɗi ba za su abin nan ba za su wahala sosai ba yake cewa liqillatil ma'unati wal kulfati fihi saboda ƙarancin wato wahala da za su yi wajen sarrafa abincin ga yake cewa faqad yakunu al-habbu anfa'a lahum liqul baqa'ihi yake cewa amma dai a bayar da wanda yake kwaya ma'ana wanda ba a sarrafa ba ya yi amfani gare su don wani zai iya samun na yau da na gobe da na jibi amma kaga inda wani abinci ne da an kawo shi ya tsawon wani lokaci kawai zai lalace saboda haka malam yake cewa wato wannan zai yi yake cewa wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa yukhriju min quti baladihi mithlul urzi wato urzi ko urzi yake cewa mutum yana fitarwa daga wato abincin abin nan shiyarsu kamar shinkafa wa gairihi ko wani nai walau qadira alal asnafil mazkurati fil hadisi ko da wato yana iya abin nan fitar da wasu nau'uka wayanda wato aka ambata a cikin abin nan aka ambata a cikin hadisi wa huwa riwayatun an ahmad wa qawlu al ulama'i wa huwa asafful aqwali yake cewa wannan riwaya ce daga imamu ahmad da mafi yawan maganan malamai kuma wato shine ƙauli wanda yake inganci daga cikin wayancan kaulun lukka wa innal asla fi sadaqati annaha tajibu ala wajhil muwasati lil fuqara kawai abinda asalan taimakekeniya ce da za a yi wato ga abin nan da talakawa na sha hudu malam yake cewa wa amma ikharajul qimati an zakatil fitr amma fitar da wato abin da yake kima na zakatul fitr da an ya yadfa badala da rahima kamar misali mutum ya bayar da kuɗi sai a ce misali ɗan marawa yana naira ɗari biyar sai ka ƙidaya misali mudu hudu sai ka ce kwano ka zana sai ka lisa wannan a matsayin kuɗi wato sai ka basuwa Malam yake cewa fa huwa khilafu sunna wannan ya saba wa sunna fala yujzu li annahu lam yunqal an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya yi dan ba a cira toshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba a cira shi daga wani daga cikin sahabbai ya bayar da wannan ba abu na sha biyar na ƙarshe yake cewa wala budda an tasila sadaqatul fitri ila mustahiqqiha fil maw'id al muhaddad li ikhrajiha wajibi ne wato zakatul fitr ta kai ga hannun wayanda wato suka cancanci a basu ita aw tasila ila wakilihi allazi ammadahu fi qabdiha niyabatan anhu ko kuma wato ta kai hannun wakilin wanda za a ba ita misali za a ba ne zakatul fitr an kira shi ka kira shi ka wada mai zan baka zakat da kai sai ka ce to bani nan amma ka ba wani ya aje min to dole na wannan da ya wakilta ka bayar da wannan zakatul fitr din ya aje mishi yake cewa fa in lam yajid dafi'u man arada daf'aha ilayhi idan wanda aka wakilta ba ita wannan zakatul fitr din baka ganshi ba shi wancan asalan bayanan wannan da kuma ya wakilta a matsayin wakili shi ma bayanan yake cewa walam yajid lahu wakilan fil maw'id al muhaddad ba a samu wanda za a ba shi wannan wakilin ba wajaba dafuha ila akhar wajibi ne wato ka juya ta ka bayar da ita wato ga wani saboda haka a takaice waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyar da malam ya kawo muna dangane da ita wannan zakatun fitr ɗin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka karanta ya sanya albarka ya bamu lada a ciki ne kurakuran da muka yi Allah ya yahi muna gaba ɗai kamar yadda muka yi sanarwa cewa uzuri ya kama malam amma gobe insha Allah ta'ala yana nan tare da mu kuma za a ci gaba da tafsiri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya ƙara mu rayuwa sai albarka ya shiryar da mu ya shirya muna iyalin mu ya biya muna bukatun mu gaba ɗai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh